da ku ba ma ya tazakkaru gwargwadon lokacin da ya tazakkaru fihi man tazakkar mai ɗaukan wa'azi zai iya ɗaukan wa'azi mai tunani zai iya yin tunani shin ba mu rayar da ku rayuwa mai tsawo ba wani adadi na kwanuka ko makonni ko watanni ko shekaru irin gwargwadon yadda ya kamata mai ɗaukan wa'azi ya mutu ya ɗauki wa'azi tun kafin mutuwarsa an ka ne eh lallai Allah ya rayar da mu wannan rayuwa mai tun kana yaro a cikin ma ke faɗin mutuwa ka girma an mace a gaban ka har ma kai rashin tsoffin ka amma ba ka sai da taka na zuwa ai kowa ya san wannan an ba shi lokaci wanda zai tunanin akwai mutuwa an ba shi lokaci da zai tunanin ya ba hanya ta gari ya bi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa a kubun nadhir ko mai gargadi ya zo muku idan wannan aya ya zanto cewa za ta goranta mana ko kuma za ta ba mu ba za ta goranta wa ɗan wuta Allah sun ce mu daga cikin su za ta goranta ma 'yan mutu cewa an tsayar da su an rayar da su rayuwa mai tsohon irin wanda mutum ya kamata ya ɗauki wazi a ce ko da minti bai rage maka rayuwar ya kamata ka rage su ga ya wuce dan ba haka mutum zai ta kai mutuwarsa قال ابن عباس abdullah dan abbas ya faɗa wal والمحققون shi da masu bin diddigi yan kofar cikin malaman tafsiri ma'ana suka ce ma'anar wannan zance awalam nu'ammirkum 60 sana sun ba mu da ku shekaru 60 ba Wai ayyuhu al hadithu alladhi sanadkuruhu in sha Allah ta'ala malai ce wannan fasara ta Abdullah dan Abbas da waɗansu cikin malami masu bin diddigi abinda zai karfafa fata. hadisin da an matar zai zo nan gaba wato shi Abdullah dan Abbas da waɗancan malamai suna ganin rayuwar da Allah ke nufin ya rayar da mu gurgurdan yadda mai jin wa'azi ya kamata ya ji wa'azi wato shekaru 60 domin duk wanda aka rashi su shekaru sittin lalle an ba su lokaci na dukkan tunanin da ya kamata ya yi ya kamata ya yi tunani ya kammala kawai ya yi imani ya yi aiki kafin yi amma har shekaru sittin suka wasu wuce ba tare mutum ya yi aiki ba na alkhairi duk aiki na duniya ya riga ya sani ya shiga kan ya ya yi siyasa ya nemi kuɗi amma kuma bai bi Allah ba kaga rayuwar ta ga banza ke wakila a wani kauna aka ce ma'ana ba tsamaniya asara sana waɗansu malamin suka ce wannan rayuwa da Allah ke nufi ya rayar da mu irin wanda mai ɗaukan wazi ya kamata ɗauki wazi shi ne shekara goma sha takwas wakila arba'in da sana wani kaurin aka ce shekaru arba'in ne qala bil wanda ya faɗi wannan magana shine ne hasan al wal kalbi wa masrur dukkan suna cikin manyan malaman tabi'ai wani naqala an ibn abbas aidan haka an karɓo irin wannan magana daga abdullahi dan abbas wani Kadu, waɗansu malaman sun ciro wata riwaya sun sun ruwaito wani zancen cewa An halar ahlul madinati kana idza balaga da 40 tafar da lil ibada ɗaya daga cikin su idan yi shekara arba'in to sai dai da komai na duniya kuma ya shagaltu da ibada an gane ku wakila wani kauna aka ce huwar bulogu, wannan zamani dai shine balada ma'ana dai wannan shine zantukan da malamai suka yi dangane da fasara wannan aya ko mutum shekaru sun ake nufi ko mutum shekara ta takwas ko mutum shekara arba'in kamar yadda wannan nuna ko ko mutum a shekarun balaga dukkan wanda ya kai shekarun balaga ya yi riga an rayar da shi rayuwa mutum shekarun balaga kuma shi ne shekaru goma sha biyar duk wanda shekara goma sha biyar ko mutum biyar ya karu a kai ai mutum biyar ya isa kai kalmar shahada kai imani kai gyara akida to sai ba kai ba ai an riga an gama barka ne to balantana wanda bayan sha biyar an kara masa wata sha biyar da wata sha biyar da wata sha biyar kaga ya samu da yawa kenan har ya kai su kenan to kaga wannan ya kamu da yawa gurgurda da an rayar da shi ya kamata mutum ya dauki wa'azi abinda dai waɗannan maganganu na malama suke rufe mutum dai ya yi amfani da lokacin su tun kafin mutuwa kar ka jinkirta aikin yau ka ce sai gobe wannan bai dace ba ko annaba ka ji waɗansu daga cikin mutanen Madina har ma malik ma yake haka na samu malami a cikin garin Madina idan mutum yana shekarun balaga shekaru sha biyar to shi kenan yana yin ibada yana neman kuɗi yana yin ibada yana fatauci da ya kai shekaru arba'in in kuɗin ma sun samu in ba su samu ba in aiki ya samu in bai samu ba dan abin da ya tara sai ya tsaya kuma ibada kawai zai yace ai kuma duniya ta riga ta tsare shekaru arba'in ko bai rage maka cikin sai ma da lahira ko wani aiki ke zai dakatar sai gurgudan yadda zai ci abinci inda yana full time a wajen aiki zai kuma fata yadda zai rika samun kan abin da zai ci abinci dai ya rayu amma kawai sai a shiga su da kuma da an tafiya kabar dukkan wannan na nuna mutum ya himmatu wajen ayyuka kenan na alkhairi wa qalu ta'ala farin Allah ta'ala da yake wa ja'akum an-nadhir qala ibn abbas wal jumhur abdullah da abbas ya faɗa shi da mafi yawan malaman tafsiri suna da jumhur da zammil bil yace huwa annabi sallallahu alaihi wa sallam mai gargadi da Allah yake wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku shine manzon Allah wa qila a wani kaulin suka ce as-saybu furfura kenan qala huwa mai wannan zance shine ikrima maula bin abbas sai daga cikin almajiran abdullahi bin abbas wa ibn uyayna haka sufyan ibn uyayna sai daga cikin tsarefin imam malik ibn anas wa bayruhuma da wadansu cikin malamai malai ce wallahu a'lam ko dai ya ce wa ja'akum an Nazir mai gargadi din nan shine manzo da aka turo muku ko a ce wa ja'akum an Nazir mai gargadi din nan shine fulfula da duk wanda fulfula ta fito a kansa alama ta cewa to kuma ya ya ya hawa ya fara gangaren da aka sai mutum ya yawaita ayyukan alkhairi amma dai zance dai wanda yake mafi karfi nazir din da yana gaskatuwa ne akan manzo da aka ci waje kuma Nazir. an gane ku domin ah, ko da mala'iku tambayar da za su yi wa yan wuta kenan a cikin wuta alam ya cikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa kunna ma nazzala Allah min shay'in in antum illa tudlalin kabir kaga nazir cikin wannan aya kowa ya tafi ne ma da mai wa'azi wato abin da ainihin manzo da aka tuno da kuma yawan min ummatin illa kala fiha namir wannan ma an yadda cewa wani abin da ake nufi da nazir shine manzo to nan gudun ma sai mu dauke da akan wannan وأما الأحاديث أما أحاديثين سكتوا سكن ونن بابي فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi kuma ya biyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال Allah ya ce ياتي أقدر الله Allah ya yanke hazari ya yanke hanzari ya yanke kacewa ila mar'in zuwa ga mutumin da akhara ajalahu Allah ya jinkirta masa ajalinsa hatta balaga 60 sanatan har ya kai dan shekara 60 Allah da an gama yanke wata hanzari ma'ana idan ya mutu ba ya da abin da zai faɗa ma Allah matukar bai je da imani ba da aiki na gari shi da kansa zai nuna wuta ke ta cancanta a kansa shi da kanki zai gane bai cancance su da aljanna ba shekaru su tun komai kaya a rayuwar a addini ne kawai kake yi ko ina an da yake ka kaji a kan kari addini ne kawai baka ji hankar addini kan kari ba komai ba ka jin kunya da kanka a wurin amma kana jin kunya da kanka cikin harkar addini ka ce ka zama ustazu shekara 50 to me rage za ka kuma ba abin da za ka faɗa Allah gobe kiyama manzo Allah ya hakika Allah ya yanke hanzari ba hanzari da dan adam zai faɗa shi da kansa zai yi ta cewa wuta ce ta tantance shiga bal insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira bari dan adam shi kansa mai karrawa kansa hujja ne gobe kiyama ko da ya gabatar da hanzari da bai sarki sai ya danye ya ce kai gaskiya mun wanzo ya zo ne ban yadda ba gaskiya mai kalu bala kadja ana nadiru sai hakika manzanni sun zo فكذبنا في مكة قرية وقلنا مكة في ما نزل الله من شيء الله بيتفى سوكة ونسى قوبة مكة قرية مكة كيدة هذه شيء بدأ الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة قال العلماء waɗansu daga cikin malamai suka ce ma'ana ma'anar wannan hadisi lam yutruk lahu udran ubangiji ba zai taba kyale wa dan bai bar wa dan adam hanzari ba bai bar masa cewa ba inda ya iz amhanahu hadhihi al-mudda yayin da ya rayar da shi wannan mudda wannan lokaci mai tsawo yuqalu a larabci akan ce a azara rajulu wani ya ba da uzuri ko ya yanke uzuri ba na al-ghayata fil uzuri idan mutum ya kai kora makura wajen ba da uzuri ake a nan gurin makura wajen ba da uzuri ake nufi amma dai in dai ba da uzuri ne ko da a darajar ko farko ne game da muka faɗa daga lokacin da suke shekarun balaga ka fara mafarki ko minti biyar suka biyo bayan ba gudun yadda zaka iya aiki da kuma ga malamin da zai karanta ba kai ba ba ka da hanzari ga Allah to balantana wanda ya rayu shekaru ashirin balantana wanda ya shekaru talatin ma'ana dai uzuri na karfe shi ne shekaru talatin tunda galibi akan samu waɗansu waɗanda jikinsu na da kyau za su kai har shekara sassin da sauran karfin zai kai har shekara sassin kuma a lokacin da an ɗaura masa aure da kuɗi ba kaga zai da sauran karfin ke kenan aka yi samun masu wani wani kuma yakan kare sun kafin a kai sun ya karya duk furfura ta fito ta ko'ina ya ran kwan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wani kuma zai kai shekara ma'ana da karfan uzurin da Allah ke bayarwa ya yanke wa mutum hanzari shi ne shekara amma mafi daraja ta kasa kuma shi ne shekarun balaga الثاني حديث نبي صلى wannan babu an ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kare da gare su shi da Abdullahi da Abbas ya ce kana Umar radiyallahu anhu yudkhiluni ma akiyati badr Umar Ɗan Khattab ya kasance yudkhiluni yana shigar da ni takin shawara ma akiyati badr tare da dattijai da suka halarci yakin badar tare da da suka فكان بعضهم فكأن بعضهم وجد في نفسه sai ga shi kamar wani bangare na cikinsu waje da ya samu kushi a don me Umar ɗan Khattab zai kira mu da ke shawara mu da tije gema gema da mu kuma zai kira Abdullahi dan Abbas yaro matashi saurayi dan shekara 20 ko kasa da haka da kadan ko sama da haka da kadan dan me zai zo ya kira su mu shawara ta ne waje da kina na su yi wa mutum idan ya yi fushi ke sai سيدي سيوم من ساشي سيوم من ساشي cikin safai yace lima yadkhulu hadha ma'ana na lana ummi mithluh dan me wannan zai shigo tare da mu ana maganar da dijai waɗanda kwakwalwarsu ta nuna wajen gogayyar duniya ta za a shigo da wannan yaro mataki wallah abu na abu da muna da ƴaƴa kudan kusan samu baro su gidan mu kawo su ba fa qala umar sai umar yace innahu min haythu alimtu abdullahi dan abbas fa kun san daga inda ya fito me yake nufi ku gane zan san sabu innahu min haythu alimtu, daga inda kuka sani yake daga gidan annabta yana cikin alul bait ba baban su shine Abbas ba Abbas ibn Abdul Muttalib ma'ana babban annabi ne ba baban Abdullahi dan Abbas da da Abdullahi dan Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ne ba dan wa da dan kani ba ma'ana huwa min arfi alintu yana yana cikin me yana cikin gidan annabta ba ku gani ba wadansu malamai suka ce wadansu malamai suka fassara shi da cewa min haisu alintu ai kun san irin yadda annabi yake tare da shi yana san yaro san kare yake zuwa gidan annabi kwana dole ya haddace wani abu na hadisan da babu wanda ya sani sai haka ko aka yi ko da kiyamun lailin dare a fayyace cikin waɗanda suka rubuto daga manzan Allah ya Abdullahi na amsa ko hadisan da ba dan shi rubuto ba da ba za a sani eh, ya je mabarta gidan annabi wata rana da daddare mabarta shi ne ka ji gida kwana ko da ya je kwana wajen maimuna khala din sa wato yar mahaifiyar mahaifiyarsa ce to kuma da manzon Allah na ɗakin ta to kuma ya shimfada da dake a ɗakin ga garma su guda ɗaya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka da tabarmar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Maimuna suna da nan rabin ta Abdullahi da Abbas kuma an bar masa rabin shi ne Abdullahi da Abbas ke ido na biyu bai yi sarki ba cikin dare yake manzon Allah sai ya farka daga yana farka daga barci sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan sai dai karshen ali imran wato wajen aya goma sha ɗaya ko sha har karshen fadin ya ayyu alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yace wannan yayi yana zama bayan ya farka yake daga nan sai tashi ga wata sarka da ruwa sai je ruwan sai ya alwala yake sai ya zo sai ya raka a biyu ya sake raka a biyu ya sake raka a biyu ya sake raka a biyu ya sake raka a biyu biyu sau biyar nan kenan ba ba yake sannan sai ya yi ɗaya yake sannan kuma sai zauna sai ya ɗan cikin gida sai kuma alfijir ya fito sai ya tashi ya raka a biyu sai kuma ya ɗan cikin gida sai kuma can da aka zama bilal ya zo cewa annabi lokacin ya kama ya yi sai aka tashi ciki wasu ke adadin da annabi ke cikin dare a da sai gumi mai alheri idan wane ne idan alheri idan ka faɗa mutane alheri wanda hadisi yana nan cikin bukari kitabu tafsir wajen abin nan abin nan cikin tafsir suratu ali imran to kaga abdullahi da abbas ke nuna da matsayi ya je tare da annabi wata a wata riwaya kuma ya nuna da annabi ta ce yana gije gije sallah sai ya tsaya a abokin annabi sai annabi ya kama sai ya dawo da shi ga mata dan a nuna ake idan kuna sallah sai da mamuli wannan abu kai ko mamu kana ne kana damar liman ba a gurin sai sannan kuma ana yin saboda yaro ko da bai gaba ba don lokacin Abdullahi dan Abbas bai gaba. ba ce yaro da yanzu za a iya saboda shi ko da bai balaga ba inda ya zama bai yi zai shekara bakwai takwas wanda in ya fara sallah ba zai daina ba yana da hankalin da sai an gama zai tafi harkar gabansa zai iya shiga ta wanga zai iya shiga ko ina ba za a kore shi ba ta kai ko masu man baya da na yara ruwa ke ba wanda ke yi yara daban na manya daban to mata daban da na maza daban amma maza duk ɗaya ne da yara da manya duk ɗaya ne sai dai in yaro wanda yake mai warki ne zai fara sallah an yi raka dai kuma ya shiga harkar wasan sai an jima da ya ci gaba kaga wannan ba za a bar wannan waje ba saboda sai Amma sai har yanzu can baya ya samu irin nasu na masu wasa amma mutukar yana da hankalin da za a gama sallah da shi to ba bambanci tsakanin yara da manya cikin kowane sau haka sunnar annabi in gane wannan magana yace inna mu'min haythu alimtu fi fadlillah da abbas daga inda suka sani da yake abdullahi da abar ce da da'ani za ta yau sai wata rana umar ya kira ni fa adkhalani ma'u sai ya shigar da ni ɗakin shawara tare da su fama ra'aytu annahu da'ani yawma idhi illa li yuriyahum yace wallahi bana tsammanin ya kira ni dan wani abu ba shi dan ya nuna musu matsayina qala yace ma taquluna fi qawlillahi idza jaa nasrullahi wal fath Umar dan Khattab kenan ke tambayar waɗannan dattijai wanda suka je yakin Badar ma ta kulu na fi kaunin lahi me kuke faɗa cikin faɗin Allah ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath idan nasaran Allah ta zo da kuma fatahi ko buɗi fa qala ba'dhum sai wani sashi na cikin suka ce na umirna nahmudullaha wa nastaghfiruhu an umarce mu ne mu gode wa Allah mai yi istighfari mu nemi gafararsa nasara na wa fataha alaina in ya taimake mu ya kawo mana buɗi wa ba ba'dhum wani sashi kuma cikinsu su suka yi shiru kalan ya kurkai an da suke komai ba فقال لي sai Umar ya sake cewa da ni a kazalika taqulu ibn Abbas ya ce Abdullah ibn Abbas kai ma haka kake faɗa fa qultu la Abdullah ibn Abbas sai ce a a sai ce fa ma taqulu kai ne kake faɗa dangane da tafsirin wannan aya qultu yace sai nace huwa ajalu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wannan sura gaba ajalin manzon Allah ne Allah ya sanar ya ba shi labarin da cewa ga nan dab da zuwa domin idan nasaran Allah ta zo aka samu fatadi mutane su ga addini tawaza tawaza aikin manzo ya riga ya kare sai kuma shi da kayan sai duniya ne yace wannan sura tana dauke ne da makokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال في عمر يتي إذا جاء نصر الله وذلك قال يتي إذا جاء نصر الله وذلك علامة أجلك إن دي دي نصر الله كذو با إن دي نصر مسيح نصر الله كذو تو كي ونن علامة أجلك في نجي ده هذا من ذاك يا تنكر لا يوجع فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه عمر كان خطاب يتي سي عمر كان خطاب يتي ma a'lamu minha illa ma taqulu wallahi ni ma ban san wata fassara game da wannan sura ba sai abin da take faɗa ya sai Abdullahi dan Abbas wato abin da yasa Umar ya haka dan ya nuna musu matsayin Abdullahi dan Abbas wajen kaifin fahimta da kuma sanin alqur'ani da girma kuma in dai mutum da ya Allah ba su kaifin fahimta kuma da sanin alqur'ani da girma ko da shekarun su su kai a dama da shi ba matsayinsa na ya san wani abu da littafin Allah zai sa dole a dama an gane ku sannan kuma a take hadisin na nuna mana abin da aka kulla babu don shi shine yawaita ayyukan alkhairi a yau a ƙarshen rayuwa nan ma gashi Allah bai kawo labarin makokin manzon Allah sai ce yawaita ne tasbih fa tabbih bi amri rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba الثالث حديث نرجو عن عائشة رضي الله عنها قالت أنت قد عائشة أم المؤمنين الله تعالى تابر ما صلى رسول الله صلاة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم بيتقيم وتصلى با bayan an saukar da ya ja a nasarullahi illa ya kulu fiha fa sai ka ja fada a cikin wannan sallar da ta yace subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfir tunda Allah ya ce idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwabun daga nan annabi babu yadda za a iya sallah sai ya haɗa waɗannan ababen guda uku ga tasbihi din ga hamdala da kuma wato koma ga Allah ke da tasbihi wa barka wa sallu zai bar tasbihi zai kuma zai متفق عليه وفي رواية في الصحيحين أو رواية في البخاري ومسلم كما أن هذه عائشة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده يكن يويك فتا أتكر ركوعك لسجدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي تتي يتأول القرآن ينفسر القرآن يتأول القرآن ينفسر القرآن ينفسر الجنة ينفسر فتبه بحمد ربك domin da ce subhanaka allahumma rabbana kamar ya fassara fatabbi a aikaci da yake wa bihamdik kamar ya fassara bihamdi rabbika da yake allahumma gafirli kamar ya fassara wastaghfirhu shine ma'anar ya ta'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani a aikace sallallahu alaihi wasallam wato wannan sai nuna mana faɗin wannan subhanakallahumma rabbana wa bihamdik yana cikin azkar da ake yi a cikin ruku'i sannan yana cikin azkar da ake yi kuma a cikin sujada annabi na yanka cikin ruku'i yana yanka cikin sujada ma'ana ya ta'awwalul qur'an أظن بكلمه بأول القرآن يعمل ما أمر به في القرآن في قوله تعالى فتبدي بحمد ربك واستكبر. فلا نفي يلا أي كتاب أدل لك أو مرتين في من القرآن يكون فضل الله تعالى فتبدي بحمد ربك واستكبر. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت. أو رواية مسلم. من ذا الله تعالى يا كسنتي yana yawaita faɗa kafin ya mutu me yake yawaita faɗa subhanaka allahumma wa bihamdik أستغفرك وأتوب إليك قال قائد عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها عائشة ما هذه الكلمات وقد ونئن الكلمة التي أراك ma hadhihi al-kalimatu allati araka ahdathaha wadanne irin kalmomi ne da kwanan nan ka fara da su wato ya zama ba a farkon rayuwar sai rinka ba a yau sai rinka yi a farkon rayuwarsa wadanne irin kalmomi ne da naga ahdathaha ka fara da su kuma yanzu wanda da ba su ka yi ba yanzu ku gashi tana yawan fadar kala sai yace du'ilat li alamatun fi ummati zara aiki qultuha an sanya mun wata alama ta cikin al'umma ta da ga wannan alamar to in ci gaba da faɗin su sa da ba na faɗa sai da alamar ta zo sai na ci gaba da faɗa menene alama Dan nasrullahi wal fath ina kasar Allah da kowa fath ko ko kura shi akan fath makka ko ko kura shi akan dukkan wani fatahi da aka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa an yi fatahin makka kuma an yi fatahu khaybar an bude wato gidan khaybar هم يكونوا ديجو معنى إذا رأيت وقلت إذا جاء نذر الله والفتح إلى آخر السورة يكرم تقول نصور آخر يسوع فلسنها وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي أود رواية هو سوى أخي النبي هنا يورث يوري سبحان الله وبحمده astaghfirullah wa atubu ilayhi idan kuka lura lafazan suna sha bamban amma ko ma'anar duk dai kaga lafazin farko subhanaka rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli lafazi na biyu subhanaka allahumma rabbana an kare allahumma rabbana wa bihamdik allahumma da aka zo lafazi na da aka zo lafazin ka na uku za ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayka duk sai ma'anar su dai ne sai dai wannan lafazin na uku ya kara kawo kalmar wa atubu ilayka wanda babu ita a cikin wancan da na farko da kun fahimta da kyau ya kawo wa atubu ilayka fa qala wato wannan kuma lafazin na yanzu na hudu kenan zamu ce subhanallahi wa bihamdihi kaga wannan kuma karin wa bihamdihi ana wato a yau kuma bihamdihi sai aka ce ne wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi shi ma da an kawo kalmar tauba kuma to abinda wannan ke nunawa idan na lafuzza sun zo daban-daban kuma kowanne ya zanto ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda kai yayi in ka ga dawo kai wannan in ka ga dawo kai wancan duk dai ma'anar sai ko in dai mutum ya dauka yayi sai ya kace rayuwarsa ba a cewa yayi in ko mutum ya samu ya haddace duka ya wannan ya wannan yanzu idan an zuma ya wancan wata rana kuma ya wancan wata rana ya wancan to wannan shi haka mutum ina fatan kun fahimta yana yawan faɗan subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi fa qala sayyidi akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati ubangiji na ya bani labarin cewa akwai alama da zan gani cikin al'ummata fa idza ra'aytuha astaghfiru min qawli subhanallah وبأمره أستغفر الله وأتوب إليه إذا نجا من ألاما تسألن كيوي تفتن سبحان الله وبأمره أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيت هاي في الحقيقة فنجا ألاما تحكي إنسان في يوم هذا إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الرابع حديث له من باب أن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه أنا الأمان في إن الله عز وجل تابع الوحي ubangiji ta'ala ya duk da saukar wahayi kan manzan Allah tun daga lokacin da aka fara saukar masa aka ci gaba da saukarwa sai dai wasu rana a yi fashi ko kwana ɗaya ko biyu ko sama da haka ko wani abu amma dai wahayin lam yanqata kulliyan bai yanke ba yankewa ta gaba ɗaya har zuwa yaushe yace Allah ya duk da wahayi bisa ga manzan Allah kabla wafatihi kafin mutuwarsa hatta tuwfiya har zuwa lokacin da ya mutu wa akthara ma kana alwahyu mafi yawan wahayin da aka saukarwa da annabi ya kasance ne yawma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi shine ranan da annabi ya bar duniya da nan ne wahayi ya fi yawan sauka a kansa wato domin a nuna dan idan wahayi ya sauka ne yake da shi ba yake ba to kenan dan a nuna ashe wannan abin da cikin da ke cikin hadisin da Imam Nawawi ya kawo a wannan babi abin da yake so ya nuna mana ma'ana dai a ce ko da a rana ta karshe ana so ka yawaita aiki dan Allah ya saukar masa da wahayin nan dan yi aiki kuma aikin da annabi zai da yawa in ma da samu damar aiwatarwa in ma samu damar wa'azantarwa duk wanda ya dai ba ya aiki da shi ba to ku tunda aiki ne zai kuma gashi har ranar da zai mutu a cikin nan har ranar mutuwar ka ana son in ka samu dama aikin ka kai da kai wato kana ƙara masa kusa da kabari kana ƙara himma akan ayyukan da kai kar ka ɗauka cewa na yi jiya na yi shekarun jiya shekaru nawa ina abu kaza kar mutum ya ɗauka ya ɗauka dai kullum yana so ya ƙara lullun kawo wani hadisi muttafaqun alayhi al-khamis hadisi na biyar a wannan babi an jabir radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه Jabir dan Abdullahi ya ji daga manzon Allah manzon Allah ya ce yub'asu kullu 'abdin ala ma mata alayhi za a tayar da kowane bawa gobe kiyama akan irin abin da ya kasance a kai ake wannan ke nuna mahimmancin karshen rayuwa abinda mutum ya mutu a kai shi za a tafi ma'ana ko da rayuwarsa da yi mai tsawo shekaru hamsin ya yi ta sai Allah ya azurta shi duba a kwanaki biyar ɗin ƙarshe har ranar da zai mutu duk yana salihin bawa to ba a zama da shekara hamsin ya yi ɓarna wannan duban ta kankare duk abin da ya na shekara haka inda mutum zai shekara hamsin yana aiki wal iyadu billah Allah tsare kwana ukun karshe sai mutum ya yi ɓarna kuma ya zanto ranar da zai mutu sannan ya mutu yana kan wannan farnar sai a take shi kan masu irin wannan farnar ranar tashin kiyama shi ne ma'anar wannan hadisi yi ba aku kullu abdun alama ma ta alai ya sa manzo Allah ba da cikin hadisin Abdullah da Musa ko inna adakum da ya amalu bi amri ahli aljannati hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa dirawun fa yasbiqu alayhi alkitab wa ya'malu bi amri ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna adakum لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل اهل الجنه دون ذراع. ابن الذي ايش يكبر ويسبق عليه الكتاب ويسبق عليه الكتاب ويسبق عليه الكتاب ويسبق عليه الكتاب